Karfe biyar da kusan minti talatin da ɗaya a nan ya mai sashen Hausa na studio Kalangu kenan ya saba gabatar da labarai masu sauraro Asmana shi nake muku lalle marhabin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku ji mu dauke da bayanai dangane da dawowar dan wasan taekwondo Abdulrazak Isufu Alfaga wanda ya lashe lambar azurfa a wasannin Olympic na Rio de Janeiro a kasar Brazil. A ranar Larabar da ta gabata aka kawo karshen wani taro a kan sha'anin tsaro a Departement ɗin Abala muna dauke da karin bayani. Sai shirin na musamman wanda zai yi bayani akan shirgullan dawowar Abdulrazak Isufu Alfaga daga wasannin Olympic na Rio a kasar Brazil. Ga labarin ɗaya bayan ɗaya, ɗan wasan taekwondo Abdulrazak Isufu Alfaga da ya lashe lambar azurfa a wasannin Olympic ya dawo ya mai jiya a cikin wani jirgin na musamman wato jirgin sama na musamman da shugaban kasa ya taro daga Lome. Al'umma ya mai da shugaban ƙasa Isu Muhammadu sun yi masa tarbon girma. Shugaban ƙasar Isu Muhammadu ya bayyana farin cikinsa kamar haka. Alfaga, Je voudrais te saluer. Alfaga na gaishe ka, na gaida mataimakin zakaran damben zamani. Na yi maka murna da ka wakilci ƙasar Nijar a wajen waɗannan wasanni na Olympic, wanda ta hanyar ka ƙasar Nijar ta zama a matsayi na 69 a duniya, sannan kuma ta shida a Afirka. Na kalli irin ba ta kashi da kullunan da ka yi ta baiwa abokanin karawarka. Wannan ƙoƙarin da ka yi ba ɓoye yake ba, ka yi kyakkyawan aiki wanda matasan Nijar ya kamata su kwaikwaye ka a bisa ka da jajircewa a wajen aiki na gani da faɗa. A nasa bangare Abdulrazak Isufu Alfaga ya yi wa shugaban kasa godiya dangane da taimako mai matuƙar muhimmanci da ya kawo masa. Euh, a yau euh, ina godiya da euh, shugaban ƙasa da ya ƙara hanzarta matasa. A yau ina tunanin duka matasa za mu tashi baki ɗaya domin ɗaukaka ƙasar mu ta Nijar. Na gode wa dukan jama'a da yarda Allah bayan sati ɗaya zan koma a Ingila domin ci gaba da ɗaukar horo domin kawo kambun zinare a shekara ta ishirin da kuma fito da sunan ƙasar Nijar a bainar ƙasashen duniya. A yau wannan kambun tagulla abin alfahari ne a gare ni saboda yana daidai da shekaru mahaifiyata na sadaukar da wannan kambun azurfa da na samu izuwa ga mahaifiyata bayan shekaru 44 inda a yau na yi farin cikin samun wannan kambu domin ƙasa ta Nijar. Abdulrazak Isufu Alfaga kenan. Yau kusan wata ɗaya kenan da babban magajin garin Yamai ya ɗauki wani ƙudurin korar jama'an ma'aikatar magajin garin 'yan kwantaragi su dubu biyu daga aiki. wani al'amarin na da tasiri matuka a wuraren da waɗannan majami'an suka wato suka yi aiki kamar a gidajen likita na shira ta ɗaya ta da'irar yamai dr ilyasu mai nasara da ke kula da rukunin waɗannan gidajen likita ya muna ƙarin haske game da tsabtace wuri game da ambulance game da sal abun ya kawo matsala tun da an ka hidda su sai sun ka tsaye da aiki yau in ka zo dai kan vraiment babu kyawun gani tunda waɗanda ke ma gwamnati aiki dandandan ba su da yawa kuma ba su isa mai na su ne ke kamawa ana wanke wuri ana gyara wuri ana ɗaukar dai abubuwa iri-iri saboda a kiyaye tsabta a kiyaye ɗaukar ɗan malati don a kai cikin ambulance yau da mutanen an ka kore su abun ya kawo muna matsala ya kuke yi a yanzu kenan to abin da ake yanzu mutane ne ke yan dubaru in ka ɗauka ne district maneuver dama guda ne mai kula da duka gidan gidanga duk faɗin ga mutum guda ne kuma na miri turar da an ka da shi kaga babu shi nan yanzu duk kwana ɗaya kwana biyu sai ka kira wani ka shi shika biyu ko ɗari uku ya share muku wuri kullum ne wannan ba wa da zaka tunda aiki ba yawa cikin rashin tsabta. Yau kwanaki da dama kenan da mazauna mai ke fama da karancin iskar gas na girki, daraktan kamfanin Nijar Gas ya bayyana cewa hakan ya samo asali ne daga yawan masu bukata da kuma wata matsala da ke akwai a wannan fanni. sufiyanar Farjani, darakta janar na Nijar Gas ya bayyana cewa ana kokarin shawo kan al'amarin. Euh, a takaice dai wani hauhawar amfani da gas ne aka samu wanda yana da nasaba da lokacin azumi da kuma lokacin damuna da yanzu haka muke ciki inda akwai matsaloli da dama da muke fuskanta abin da ya sanya muka fitar da wata sanarwa a kwanakin baya matsalolin su ne mu masu wannan sana'a ta sayar da gas muna aiki ne amma ba uwa ba riba yanzu ya kai watanni da muka tattauna da magabata musamman ma ministan da ke kula da sha'anin kasuwanci mu yanzu muna ganin mafita ita ce mu kara farashin kuɗin gas. Yanzu ya rage wa gwamnati ta yi shawara ta gani zaɓi ya rage gare ta. Shin ko mu ƙara kuɗi ko kuma su san mafita. A lokacin baya ƙungiyoyin fararen hula sun yi ta ƙoƙarin fafatuka na ganin cewa an rage kuɗin gas. Amma da suka gane yadda lamarin yake ciki sai suka kuma ba mu goyon baya. Sufiyani Farjani kenan daraktan kamfanin Nijar Gas a Hirashi da Musa Hassan. Yaƙi da fasakaurin man fetur na daga cikin wato matakan da gwamnan jihar Zandar ya ɗauka. Gwamnan jihar ta Zandar Isa Musa ya, bayyana cewa hakan zai bada damar rage banar da fasakaurin man fetur ke janyowa. me ya kawo mu haka abin da dai kowa sani munan kasar Nijar muna da essence kuma ana saida shi kuɗin shi litar guda abin da yake dala ɗari da tamma arba'in don mu kare 'yan kasuwan mu nan don mu kare kamfanonin mu nan don mu kare tattalin arzikin mu gaba daya shi yasa an ka ce ya an hana kawo isansi na samogal cikin mu sai mun ga mutane suna kawowa ba ma kawo ba kuma suna ɗauka wasu haloli waɗanda suna sa al'umma cikin tashin hankali wato sai ka ga yaro ya ɗauko maka mota ya ci kota da isansi ya zo ya ci agu da gudu cikin daji ko in ya zaka cikin gari bai rage wa yana ta gudu dangance da haka mun san abin da ya ta faruwa ko kwanan baya ina diban kunshi irin abin da ya faru yaro ya zo ya cikin mutane kwaɗi mutum goma sha takwas gaba ɗaya sun ka toyi sun ka mutu to a mutane sun hankalinsu ya tashi shi ya kawo ka ce wannan baya yiwa ya kamata mu ɗauki matakai abu ne wanda dama haram ne kuma an zo ana ƙara ta waɗanda ake tada mutane hankali to shi ya kawo mun ka ɗauki wannan matakai mun ka ce a tsaye Majalisar Dokoki ta matasa ta gudanar da wani babban zaman taronta a garin Doso wato daga ranar 15 zuwa 24 ga wannan watan na Ut. Yan majalisar su 171 na Nijar waɗanda a karon farko suka kasance tare da wakilan 'yan Nijar da ke kasashen waje sun gabatar da ayyuka dama kamar idashen ice a makarantar Faranko a rabararen wato ga wannan wata wato ranar soma taron kenan. su kuma ziyarce-ziyarce duk da haka kuma da gabatar da wato muhawarori tijjani abubakar tsohon da majalisar dokokin da matasa ya yi wa wakilinmu dauda hassan karin bayani Mun yi tarurruka akan abubuwa da dama da suka shafi al'adu da ilimin boko da ma auren dole inda mun fahimci matsalar da ke tattare da auren dole da kuma mafita domin kawo ƙarshen wannan matsala. Akwai kuma waɗansu muhawarar da muka shirya bisa lafiyar 'ya'ya mata, sannan kuma mun ziyarci raƙumin dawa da ke kure da cibiyar koyar da aikin hannu na jihar Doso da ma masarautar Doso. Village artisanal de la région de Doso, le sultan na dutu sosai. Taron muhawara kan sha'anin tsaro da aka soma a ranar Talata da ta gabata a Abala a jihar Tilibiri ya kawo sa Mahalarta sun ɗauki alkawalin tabbatar da zaman lafiya sun kuma tsayar da wasu shararwari Mataimakin magajin garin Abala Suleiman Mai Nasara na ɗauke da bayani. Muna miƙa koke-kokenmu zuwa ga gwamnati da ta ƙara ƙarfafa dakarun tsaro da za su rinƙa yin sintiri tsakanin iyakokin ƙasashen biyu da suka haɗa da Nijar da Mali. Sannan kuma muna miƙa koke-kokenmu zuwa ga shugabannin ƙananan hukumomi da su rinƙa faɗakar da al'umma akan illar da ke tattare da fataucin makamai. Sannan kuma su rinƙa yin rigakafi da ma ɗaukar matakai akan rikicin da ke faruwa tsakanin ƙabiloli da ma gina hanyoyin daban-daban na ci gaba sannan muna mika kira ga magabatan ƙananan hukumomi da su rinka aiki kafaɗa da kafaɗa da dakarun tsaro a kan sanar da su idan waɗansu baƙin ido sun zo waɗanda ba su amince da su ba daga ƙarshe kuma muna kira da su ƙara ƙarfafa faɗakarwa a kan abin da ya shafi faɗakarwa tsakanin iyalai familial A nasa bangare ɗan majalisar dokoki kuma magajin garin Abala ya bayyana farin cikinsa na ganin ci gaban da aka samu a sakamakon wannan taro sai mu saurari Umaru Bubakar. lalle dangance da wannan forum uh, da muka tsara kwana biyu 23 da 24 da wannan wata da muke ciki sai mu ce gaskiya kwalliya ta biya kuɗin sabuli guri kuma ya cika tunda yau duka kabiloli da suka haɗu wannan guri duka bayancin an yi bayani an hiddo matsalolin da sun ka addabi kwanciyar lahiya yau mun tashi da alƙawaluka wanda kowa ya ɗauka kuma insha Allahu wannan kowace kabila ta ɗauki alƙawalin daga yau ta ɗauki insha Allah za su daina duk wani abu wanda zai kama tashi hankali abin da ya shashi sata da wani tare mutane da wani fashi da makami duka kowace kabila gaban Allah gaban jama'a duk gaba da sun ɗauki alƙawalin ba za su ƙara yin wani abu wanda zai kama tashi hankali cikin wannan gomin namu. Wato ɗan majalisar dokoki kuma magajin garin Abala kenan Umaru Bubakar yanzu kuma sai a dakace mu. Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu. A birnin Yamai. Daga da Radio Alternative. A kan lamba 99.4 gajeren zango. Studio Kalangu. Yanzu kuma sai shirinmu na musamman mataimakin zakaran wasan taekwondo a wasannin Olympic na Rio Abdulrazak Isufu Alfaga ya iso jiya a birnin Yamai. Hukumomi 'yan uwa da abokan arziki da kuma al'ummar Yamai sun je filin jirgin sama na Gyauri Hamani domin yi masa tarbo. Adama da wake ta shirya muna rahoto a kai, Muntari Muhammadu ya fasara. Ɗimbin jama'a maza da mata ne yare da manya suka fito da fifi domin tarbon zakaran zakarun ɗan damben zamanin nan cewa da isufu alfaga tunda misalin karfe uku na yamma ne suke tsatsaye a cikin ruwa tun daga filin sauka jiragen sama na jori hamani domin tarbonsa inda sai bayan awoyi uku na tsawon jira jirgin da ke ɗauke da shi ya sauka a nan yamai. Muna a wajen jama'a ba a kamantawa Hamsa Haruna uwa ce ga Isufa Alfaga ta bayyana farin cikinta. Mu da muke iyayensa sai mu ce mun gode Allah, kuma Allah ya ƙara ɗaukaka shi nan gaba. Waɗanda suka kama masa muna yi musu godiya, shugaban ƙasa Allah ya biya shi, duka waɗanda suka zo nan Allah ya mai da kowa gida lafiya. Mun ji daɗi ƙwarai da gaske har ya saba abin da za mu iya cewa sai hamdala. Mun gode wa jama'a, mun gode, mun gode. Wani tarbo ne na musamman tare da rakiyar satun daga filin saukar jiragen sama zuwa Sport, inda a can ne aka tarbe shi. Shigowarsa ke da wuya a wajen inda aka keɓe domin tarbonsa, jama'a suka ɓarke da tarbi da kuwa da shewa domin murna ga jarumin da ya kafa tarihi a ƙasar Nijar. Ba abin da zan iya cewa sai na ce mun gode Allah a kan ɗaukakar da Allah ya yi wa alfaga. Ina kuma kira da magabata da su taimaka wa 'yan wasan motsa jiki ba wai na tayi kwando kaɗai ba. Saboda a Nijar muna da jarumai kwarai da gaske tallafi ne ba su samu abin da yake rage wa matasa kuzari. Fatima. Shekaru na goma sha ɗaya sunana fatima Na zo ne tarbon alfaga saboda ya yi ƙoƙari ya fito da sunan ƙasar Nijar. Ni sunana Salman shekaru na goma na fito ne daga unguwar Basura domin tarbon alfaga saboda ta yi kwando. Allah dai ya ƙara ba shi sa'a a shekara mai zuwa. Ni ma ina son in zama kamar shi. Isufu Alfagade ya kafa tarihi ne na shiga a cikin jerin zakaran zakarun damben zamani cewa da kwando, inda ya zama mataimakin zakaran kwando 'yan ajin kilo 80. Tare da samun wannan kambu na azurfa da Isufu Alfaga ya samu, shine tukuci na biyu da ƙasar Nijar ta samu tun bayan Isaka Dabore a shekaru 40 da suka gabata. la a da Muntari Muhammadu da kuma Adama da wake dauke da wannan rahoto dangane da dawowar Isufu Alfaga zakaran wato taekwondo wasannin Rio kenan. An muka karshen labarin namu na yau a huta lahiya.